Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah mijinta yana fama da matsalar sallah salloli biyar din nan tace musamman asuba ma baya tashi tun da suka dawo sabuwar unguwa ta yi mishi nasiha har ta gaji sannan kuma suna da yara already yaran sun fara girma kuma tana so su koyi da uban amma ya ya dinga yin sallan nan da kuma asuba to gaskiya wannan malam ya to yana daga cikin matsaloli na san zaka ci gaba da da cin karo da irin wannan tambayoyi mijin da baya sallah ko jiya ma a karatu an mana tambaya miji baya sallah ko kuma baya fita ya jam'i duka wannan matsaloli ne da larurori da mata suke fuskanta a cikin gidajensu na aure to a nan gurin dai na farko dai bai halatta dai aure mijin da yake baya ibada baya sallah ba bai halatta aure shi ba gaskiya sai dai idan za a yi masa wa'azi ya gyara ya rinka sallah to yanzu tunda ke kirga riga kin aure shi kokari zaki fafir ki miƙe ki tsaye ba bacci ba zama sai kin tabbatar da mijinki yana fita yana sallar jam'i manzo Allah ya faɗa tsakanin mu da mu da su waɗanda ba musulmi ba shine sallah duk wanda ya tsaye da sallah musulmi ne wanda baya sallah fa ba musulmi bane kin ga daga ƙarshe wannan yana nuna cewa mijinki ba musulmin kirki bane ba baya sallah kuma ga yara sun taso kuma wallahi ina shaida miki idan baki yi da gaske ba ƴaƴan nan naki wallahi sai sun zo sun yi koyi da ubansu kuma baki yi ba ki zo ki takurawa ainihin wato ƴaƴanki ki ce wai su zo su yi sallah uban su baya yi za su baki ciwon kai ba wai bai halatta bane a ya halatta amma za su baki ciwon kai saboda uban su baya sallah ku kuma maza da kuke auren mata ba ku sallah wallahi kun ji kunya fa abun kunya ne wallahi namiji ya zo yana da haihuwa yana tara ƴaƴa baya sallah me za kake nema a duniya yau me kake nema a duniya me kake nema da ba za ka zo ka yi sallah ba matarka tana cewa kai sallah baka yin sallah ƴaƴanka suna kallon ka a gida baka fita sallah wallahi wannan aibu ne gare ku amma dai ki ƙara haƙuri a cigaba da masa addu'a a cigaba da masa wa'azi insha Allah ta'ala muna fatan zai gyara amma dai akwai haɗari kwarai da gaske zama da mutumin da yake baya sallah Allah kiyaye Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce su uku ne a wajen mijinta ta ce ita shekarar ta goma sha tara to amma ita tana suna kamar kamar yadda ta ce ita tana Abuja su kuma suna wani gari daban suna Kano to idan ya ta tambaye shi fita baya barinta ko wacce ta rike ta ma ta ce za ta je wajenta baya barinta sai dai wai ta yi kuka da ƙyar sannan zai batta sannan in ta ce tana son abu za ta je ta siyo ba zai batta ba sai dai ya siyo mata kamar yadda ta faɗa amma su sauran yana ba su kuɗi su je su fita su je su siya da kansu to ita abin ya ishe ta wallahi shine take neman mafita to na farko dai yana da kyau mata ku gane cewa maza kala kala ne akwai namiji wanda yake yana da kishi sosai shi yasa duk wacce za ta yi aure na sha gaya muku a karatu tun kuna yan mata da zaurawa ku daina gaggawan aure ku tsaya ku binciki mijin da za ku aura wani iri ne komi ake tambaya amma sai ku je zance ku yi ta surutu ana faɗan maganganun banza baki san halinsa ba bai san halinki ba sai bayan an zo an yi auren an tara yaya kuma abu ya zo ya gagara da haka kowace mace za ta yi aure ta gane wani irin miji ne ta aura mai kishi ne mai zazzafan kishi ne baya bari a fita baya bari a yi mu'amala kin san ra'ayin mijinki to kin ga sai ki san wani irin zama zaki da shi amma saboda kwaɗayin duniya ko saboda wani abu kun je kun aure shi daga baya ya zo ya bayyana miki halin sa. kuma ki zo kina bin malamai kina tafatawa kina cewa kaza abu na biyu kenan abu na farko kenan abu na biyu ya kamata ainihin wato mata su gane duk lokacin da namiji ya ce baya so ki je kasuwa shi zai siyo miki to wallahi kauna ce ta sa yake miki haka in dai duka matansa haka yake yi ba yana yin ainihin son zuciya ba yana kishin ki ne baya so ki je gurin maza saboda ya tabbata a cikin ku mata akwai marasa gaskiya a cikin ku mata akwai maciya amana daga fita zuwa kasuwa daga fita zuwa kasuwa sai ta je ta yi ha'inci an sha kama matar aure tana hira da mazan da ba nata ba kasuwa sa manzo Allah ya ce mafi sharrin wuri daga cikin wurare shine kasuwa mafi soyuwan wuri daga cikin wurare shine masallaci daka idan mijinki ya ce shi bai yadda ki je kasuwa ba shi zai rinka siyo miki duk abin da kike so to bai yi laifi ba fa bai saba Allah ba dan ku ku yi alkawarin za a yi za ku yi zaman aure ne da dole sai ya bar kin je kasuwa ba idan kuma ya bar ka je kasuwa amma kika fita a sutura mai kyau kika sa hijabi kika lullube jikinki kuma kika kiyaye duk abu na saban Allah shi ma bai yi laifi ba kuma ya halatta mace ta je kasuwa ba ina nufin cewa mace haram ne ta je kasuwa kwata-kwata ba amma da sharaɗin za ta lullube jikinta da sharaɗin ba za ta je ta magana da mazan da manata ba ba da sharaɗin ba za ta je ta fitina ba Don a cikin ku akwai fitinan fitinannu wataƙila mijinki ya san halinki kina da rauni shi yasa kika ga ya bar wasu matan suna zuwa amma ke ya hana ki halinki ne wataƙila ba da kyau amma fa ban sani ba tsammani ne nake idan ku kyakkyawar hali ne da ke ɗabi'arki mai kyau ce mijinki ya miki wannan kuma sauran matan yana barin su su je ke kuma ya hana ki to gaskiya mijinki ya yi zalunci kuma Allah ya haramta a yi zalunci ki gaya wa mai gidanki ki isar masa da saƙo wannan fatawa lallai tun da yana barin wasu mata su je a cikin matansa ke kuma sai ya hana ki ya zalunce ki ya shiga hakkinki in zai hana gaba ɗaya ya hana uniformly kowa da kowa a gida ba wacce za ta je kasuwa shi zai sayo mata idan kuma zai bari gaba ɗaya ya bari gaba ɗaya sannan kuma abin da yake na hana ki zuwa unguwa shi kuma muna gaya wa maza su sani cewa fa shari'ar musulunci fa bata ce wai ka ɗauki mace ka kulle ta ka hana ta fita ba maza ku ji wannan saƙon ba inda a shari'a aka ce macin namiji ya rike mace ya hana ta zuwa gidan iyayenta ya hana ta zuwa gurin marikanta ya hana ta zumunci ba daidai ba ne ba ku da wannan hakkin ya ku maza amma a takaice yawo wani abu ne mai kyau a takaice fita ya ku iyaye mata wani abu ne mai kyau amma wajibinsa dolensa ne ya barki ki je unguwa ki je ki gaida iyayenki manzan Allah da kansa yana raka matansa unguwa ba ma ya basu ba ya raka su ma gaba daya yana nan a cikin hadisi su Aisha suna zuwa unguwa akwai wani mai imanin da ya fi annabi ne suna na Hafsa suna fita nana aisha in abu ya dame tana cewa za ta je gidan iyayenta kuma annabi yana barin ta yaya wani namiji zai zo yana kulle wai a ce wai matarsa wai shekara goma ba taba fita ba wallahi ba daidai bane kuma karka dauka shari'a kake ko addini kake jama'a aure ba bauta bane ku daina bautar da matan ku fa akan abin da ke babu nasi akan shi ba aure fa ba bauta bane ya ka ajiye mace da safe da rana da daddare ubanta ba lafiya ka hana ta zuwa yan uwanta ba su lafiya ka hana su ka hana ta zuwa ana wani larura a na gidansu ka hana ta zuwa wannan ba daidai ba ne, ba shari'a ba ne. to amma ka gane wani abu injiniya yawanci idan ka ga namiji yana yi wa matarsa wannan to wataƙila kuma tana da wani hali ne bai da kyau akwai fitina ko tana zuwa ta tsallaka ta shiga gidajen da ba a bata dama ba ko kuma tana zuwa ta je ta gayyaci wasu maza ko ana zuwa a ɗauke ta a gidan in ta fita wato abun yana da wahalan sha'ani amma dai fatawar ita ce afwan fatawar ita ce namiji ba shi da hakkin da zai rike mace ya rufe mata kofa ya hana ta fita kwata-kwata ba shi wannan hakkin ba daidai ba ne idan ka yarda da imanin matarka ka yarda da takawar matarka kuma ba tuhumanta kake ba baka da dalilin za ka hana ta fita da je da ubanta yanzu akwai kesin da aka kamu wani mutum shi ɗabi'arsa in ubanki ne bai da lafiya wallahi ba inda zaki je akwai matar da ce malam har ubana ya mutu yana ce yanzu wance wance ba za ki zo ki gaishe ni ba sai na mutu wallahi har uban nan ya mutu mijin na ya hana ta zuwa a nan gurin in kika fita kika je kika gaida babanki ba ki sa ba Allah ba zalunci wannan uba ai ba wasa bane uwa ba wasa bane ko ya hana ta uwarta tana kwance tana wasiya tana so ta ga 'ya'yanta mijin wai shi mai tsaro ne wallahi wannan ba addini bane ka ɗauketa ta ka kai ta da kanka ko ka je ka tsaya ka ce shiga ku gaisa ku fito ya za ku mai da matan ku kamar bayin ku wallahi ba daidai bane wannan kuskure ne kuma akwai hadari a ciki Allah gyara mana ba za ka gane illa wannan ba sai ranar da ka aurar da yarka larura ta kama ka kana son ganin yar mijin ya hana ta zuwa za ka ji ciwo Allah kiyaye Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa shin ya halatta wai mace ta yi wa'azi ko da'awa ya halatta mana ga na Aisha tana karantarwa gidan na Aisha sai da zama kamar university kamar jami'a Nana Aisha ta karantar da sahabbai manyan sahabbai suna zuwa su zo su zauna a gaban Nana Aisha tana daukan ilimi mata malamai nawa a duniya mata malamai nawa a duniya kawai dai abin da ake so a kiyaye mutunci a kiyaye kima akwai matan da suna fitowa da awar to amma gaskiya akwai fitina musamman saboda wannan zamani da ya zama gama ce za ta zo wa'azi ta caba kwalliya ta yi ado tana wani dressing ta ɗauka hankali wannan haram ne la ya jus ko tana gwalangwasan magana tana fitina a cikin maganganunta wannan bai halatta ba ko da aya da hadisi kike ja in kika fita daga dokar Allah to zai zama mai hukun samu lada za ki ɗauki alhaki amma mace ta yi da'awa mace ta karantar a ɗauke ta a yada social media tana wa'azi wannan ba laifi ne. amma tsakani da Allah akwai matan da suna wuce gona da yanzu kaga malama tana karantarwa tana wa'azi ana ɗaukan ta ta caɓa lalle tana kaɗa hannunta haka da da zobba da, da zinari a jiki da wani kwalliya da ado abin nan an an fidda abubuwa na fitina kaga kirjinta a ba la ya juice wannan ba daidai bane akwai hadari daka duk wacce take wa'azi ana nuna hotonta tana wa'azi ta ji tsoron Allah ba maganin yin lalle ki fitar ko a ga tafin hannunki kina daga ai maza ma suna kallon ki mata ma suna kallon ki maza suna kallon ki samari suna kallon ki kuma duk wata magana za ta kawo sha'awa ko wani abu da zai kawo fitina haramun ne a gare ki kuma kar ku je ku rinka yin abubuwan da za ku jawo musulunci suka ko ku jawo musulunci ainihin wato zagi Allah ganar da mu Allah ya kare mu Allah ya saka da alkhairi wannan take tambaya ta ce wai shin in an saki mace saki na uku tana da ciki sakin yayi ana iya sakin mace tana da ciki ai wannan magana da ake yadawa akwai wani wanda ya fito yake cewa wai ba a sakin mace wai tana ciki ana saki mana ana saki qur'ani ma alqur'ani ma bai haramta ba bai hana ba an yi bayani akan idda an yi magana akan yadda ake yin saki da haka idan aka sake ta tana da ciki tana haihuwa ta gama iddata da haka ya halatta a sake mace ko tana ciki sai dai kawai malamai suna cewa bai kamata ba saboda nauyin daukan ciki da wahala da kulawa da cikin akwai wahala kwarai kwarai da gaske Allah gane da mu kuma in an yi in an yi sakin kwarai ko da uku ne zai ci gaba da kulawa ba dansa ba ne ai dansa ne ai zai ci gaba da kulawa dansa ne na'am Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce uwar mijinta ta kasance ba ta santa kuma abin har ya kai ga 'ya'yanta ma to sai ta fita daga harkar ta kuma ba ta bari mata yaran su dinga zuwa gidan uwar mijin shin hakan yayi me mafita ta wannan ba daidai bane mata ki rinka kishi da uwar miji ko ki rinka fada da uwar miji ni na sani akwai iyayen mazajen da ba su da kirki a yi haƙuri uwar miji ne amma halin halinta bai da kyau duk wacce Allah jarrabe ta da uwar miji mai fitina to ta yi haƙuri ba ita za ki duba mijin da kika aura sannan ki duba ita wannan mata dai da take miki fitina ita ce sababin samun mijinki ta kawo shi ta haife shi ya zo duniya har kika ganshi kike sha'awarsa kika zo kika ainihin wato aure shi don haka ku yi haƙuri mata da kuke ƙarƙashin ainihin wato mazaje waɗanda ko in ce mataye waɗanda suna ainihin wato azabtar da ku ko suna takura muku ko suna jefa ku cikin wani hali kakani kai kuma maganan hana 'ya'yan ko in ce jikokinta su je wajenta baki da haƙƙi baki isa ba baki da iko ki bar jikokinta su je su gaishe ta su yi mata dukkan abin alkhairi da za su yi mata babu wani laifi akan wannan ina fatan ana fahimta kuma idan kika hana jikokinta zuwa ta gaskiya kin saba Allah kin yi kuskure Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce su mata ne a gida suke suna so a dan musu bayanin halal ko haram to amma dai take cewa ita mai gidanta ya kasance yana aikin gwamnati bangaren kuɗi to amma ta san akwai cuwa-cuwa a ciki abin yana damunta har tausayin shi take ji to amma sauran abokan zamanta masu son duniya ne da iyayen mijin su ma yana ɗebowa ya kawo musu da ana ana faran-faran to ta rasa yadda za ta bullo abin take neman shawara to gaskiya ne Allah ƙara miki imani duk matar da Allah ya jarabe ta mijinta yana mu'amala da haram to sai dai mu ce hasbunallah wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billah amma abin da malamai suke faɗa idan ya zama a cikin harkokin sa akwai na halal akwai na haram to ki ji a ranki cewa ke kina cin na halal din ne kar ki kashe auren ki saboda yana ciwa-ciwa ki ta masa wa'azi ki ta faɗakar da shi ki ta nuna masa Allah ki haɗa shi da malamai ya rinka zuwa yana sauraron wa'azi yana sauraron karatu yana sauraron Allah ya ce annabi ya ce kuma gaskiya duk yanda za ki yi ƙoƙari mijinki kar ya shigo miki da haram gidanki to ya kamata ki matan sahabbai da tabiyai an gaya mana a littafi mun karanta cewa idan mijinsu zai fita sai su ce da shi muna maka addu'a Allah ya baka ikon nemo na halal kuma muna haɗa ka da Allah kada ka nemo mana haram ka kawo mana ka ji tsoron Allah idan za ka kawo mana ka kawo mana halal kada ka kawo mana haram don haka mijinki Allah ya jarrabe ki mutum ne wanda yake yana mu'amala da haram ki kokari ya canja sana'a shi ya fi miki alkhairi dan kai zo cika muku gida da haram rayuwar ku ba za ta yi albarka ba rayuwar ƴaƴansa ba za ta yi albarka ba duk abin da zai zo ya baku ba zai albarka ba amma dai kar ki kashe aurenki kuma ki ɗauka cewa iya abin da yake baki din yana baki abu ne wanda yake na halal insha Allah ba wai na haram ba wallahu ta'ala a a'lam Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce su marayu ne suna da babban wansu ya kasance yana shaye-shaye abin har ya taɓa kwakwalwarsa sun yi sun yi ya dena sun yi nasihar sun yi waye ya ƙi ya dena tun iyayensu suna raye ma sun yi ƙoƙarin wajen hakan to shine take tambaya ya halatta su kai shi gidan gyara hali ko zai nutsu kwa da gaske idan bai nutsu ba ta hanyar wa'azi da lalama da jan hankali da faɗakarwa in dai bai nutsu ba in akwai gidan da zai je gyara hali a je a kai shi gyara halinsa ai wannan taimakon sa akai wallahi alam wannan ita ma wai CS aka mata aka bata wata shida to aka bata wata shida kamar kata azumi kenan ko wani abu da za ta dinga cin abinci yadda ya kamata to shine take tambaya eh, ya halatta ta yi ciyarwa sannan kuma tambayar ta tabi take cewa cs saboda ana yawan mata cs ya halatta ta yi family planning haihuwata ta biyu ma cs aka mata to shine take tambaya na farko dai don an miki cs ba za ki ciyar ba sai ki bari in kin warke kira ma azumi in kin warke kira ma azumi in kin warke kira ma azumi tunda ai kina da lokacin da za ki warke abu na biyu ya halatta mace ta yi family planning cs abin da ake nufi wato tiyata wanda ake musu haihuwa ake musu tiyata in za su haihu za a yi musu tiyata shine cs saboda wanda ba su gane ba ko ba su fahimta ba sannan duk matar da malamai sun ba da fatawa duk matar da koyaushe ta zo haihuwa sai an mata tiyata to ya kamata ta yi filanin ta tsara haihuwar ba wai kullum kullum ta yi ba don saboda kar a je a tafafarke ta wannan halal ne ta yi filanin ta nemi izinin mijin ta yi filanin ta yi tsarin haihuwa a rinka bari bayan shekara biyar ta haihu ko wani abu makamancin haka wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana fama da ciwon sanyi ita da mijinta to amma in aka karbo magani shi sai ya ce ba zai sha ba da yake abin shi baya damunsa ita ta kasance tana fama da ruwan gaba kamar da ta faɗa za ka gan kamar eh, an sari nono haka haka dai tana ta fama abin yana ta don Allah wace shawara za a bata mijin ya ki ya sha maganin in ya dan sha su biyun ne a yadda ta ce oh. ciwon sanyi da yake oh. mostly in ana da aure duka biyun yake kamawa to amma shi baya shan magani kuma baya shan da magani Allah ke wani abu ya zama abin da ya zama ya zama masifa yanzu kaga kullum irin abin da muke faɗa kenan namiji ya zama yana cutar da matarsa matarka ba ta da lafiya kai ma baka da lafiya har ma tana fitar da ruwan gaba ka ki ka sha magani wannan gaskiya dole ki kai shi ga iyaye a tattauna a yi bayani idan zai gyara ba magana kunya ai a harkar lafiya ba magana kunya ki je ki ga iyaye a je a kira shi a yi masa nasiha dole ya gyara idan bai zai gyara ba kuma gaskiya ki kaurace masa ki nemi lafiya in kin warke to shikenan ba baki warke ba kuma ki dai duba abin da ya kamata ki gaskiya wannan akwai zalunci a ciki wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce um, a musulunci bai kamata mutum ya mutu ana bin shi bashi ba to amma ta ce wannan akwai bashin da ake binta da kafin a ilimin addini to har an manta bashin wai ta manta shi so yanzu ya kamata ta yi gaskiya duk yanda mutum zai yi kada ya kuskure ya bari ya mutu da bashi a kansa ya zo a hadisi cewa mai da malamai suna bayani duk wanda ya mutu da akwai bashi a kansa ba zai shiga aljanna ba ba a shiga aljanna da bashi sai an biya shi Allah ka biya mana basu sukan da suke kanmu to yanzu wannan bata san iya adadin bashin da ake biya zaki kiyasta ne ki kamanta ki estimating ki kiyasta ki ga kamar ya kai kaza kawai sai ki biya wannan kuɗin sauran kuma Allah zai yafe insha Allah sannan akwai addu'a ta biyan bashi mai hisun muslim ya kawo Allahumma aqdi anni daina wa agni min al-faqr ko Allahumma aqdi anni daina wa agni bi fadlika amman siwaka yana na a cikin hisun muslim duk wanda ake bin sa bashi ya rinka karanta wannan addu'an Allah zai biya masa idan ma kuma bai biya ba kafin ya mutu in ya mutu din Allah zai biya masa a kiyama Allahumma aqdi anni daina wa agni min al-faqr ko kuma Allahumma aqdi anni daina Allah ka biya mun bashin da ake bi na kuma ka wadatar da ni daga talauci wa agnini bi fadlika an man siwaka ka wadata mun da falalaka daga ainihin barin waninka wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce mutum ne ya sallah raka'a biyu sai ya manta tahiya ya manta tahiya har ya miƙe sai ya tuna to wai ya zai ci gaba ya sallata shi duk wanda yake sallah ya miƙe bai zaman tahiya ba sai da ya miƙe tuna malamai suka ce ci gaba ya zama ya jefar da zaman tahiya ta tsakiya kenan idan ya gama sallah sai yayi sujada ba'adi sai yi sujada ba'adi me yasa zai sujada ba'adi yayi ƙari ne ya ƙara tsayuwa a wajen zama ya ƙara tsayuwa a wajen zama da haka yadda ake kenan idan liman ne ma ko da ya riga ya miƙe inda ya riga ya miƙe to ku bi shi kawai kar a zo a yi ta mai subhanallahi subhanallahi bayan ya riga ya miƙe inda ya riga gwiwarsa ta riga ta bar kafa ƙasa gwiwarsa inda ta riga ta bar ƙasa to yana da dama ya ci gaba idan kuma ya dawo to yayi su sauran malaman fiqh cewa suka yi wannan zaman ai na sunna ne miƙe wanda ya kuma na farilla ne da haka ita sunna ba ta da ƙarfin da za ta jawo farilla tunda har ya riga ya miƙe to sai ya ci gaba kawai in ya so sai ya zo ya sujada bayan ya gama sallah wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi wannan ma akan azumi ne take cewa mai lalurar ulcer zai ciyarwa ne zai ciyarwa ne ba sai ya rama azumi ba sannan tambayar ta biyu take cewa mutum zai iya rama wa dan uwansa azumi bayan dan uwan nasa ya mutu ya rasu mai larurar ulcer in dai ulcer ba mai warkewa bane chronic ulcer ne zai dinga ciyarwa kawai ciyarwan kuma za a ciyar da abincin da mutum zai ci a yi yini da safe da rana da dare ko kuma sau biyu abinda dai zai ishi mutum ya ci ya ƙoshi shine ake ciyarwa abinci za a bashi sosai ba wai za a ciyar mutum ya je ya auno dawa jaddawa ya je ba yanzu mutum ya haɗa ka da jaddawa ba ya haɗa ka da aiki ba ha ba abinci za ku bayar sosai ko da fefe ko ɗanye da kayan miya kuma da kuɗin cafane a ciki wannan shine ciyarwa sannan kuma a a a me take cewa wai eh, za a iya rama dan uwa azumi wali ake ramawa wali azumi wanda yake magajinka ne akwai gado tsakanin ku zaka irama masa azumi insha Allah kamar miji za mata miji zai irama mata ko kuma uba zai irama mata ko da zai irama wa ubansa ko na makamancin wannan wallahi alam Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce ita da mijinta ba soyayya ta ce kuma duka ba kyautatawa a tsakanin su ita ma ba ta kyautata masa kuma abin ya ɗau lokaci to amma in an zauna gyara kawai sai ya ce mata in za ki gyara ki gyara kuma amma ita ba ta son ta ya mutu amma kuma layi ta ce tana cikin bakin ciki to a hakikanin gaskiya duk auren da yake babu soyayya a ciki ba aure ne mai daɗi ba aure ne mai matsala wallahi ni dai bana ba wa mata shawarar su rinka yin aure wadda babu soyayya a ciki ni bana ba wa mata wannan shawarar kuma shi yasa ku iyaye ya kamata ku kula duk lokacin da za ku yi aure tsakanin ma'aurata ku tabbatar akwai kauna akwai soyayya a tsakani matukar babu soyayya kar a yi wannan auren dole sai da soyayya yawwa dole sai da soyayya ko qur'ani cewa ya fanki huma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba abin da ya muku dadi abin da hankalinku ya kwanta da shi da aka ki kokari a samar da soyayya a tsakani in ba haka ba kuma gaskiya ku raba wannan auren sai dai in akwai 'ya'ya a tsakani da eh, zuri'a to sai dai in ce ke ta hakuri za a taimaki addu'a Allah ya baki mafita Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta yi ma'amala a waje kafin ta aure da wasu mazan to amma shine take wai tunanin faɗawa wa mijinta amma dai ta ce ta yi nadama amma dai shine take tambaya wai ya aurenta duk matar da ta yi 'yan wasanni ko ta yi mu'amala ta zinace zinace kafin ta zo gidan aurenta Allah ya rufa miki asiri kake tona kanki karki faɗa karki faɗa karki faɗa ba a faɗa shiru zaki kawai ki sha kurminki tunda ya je ya aure ki a haka kin yi istibra'i kin yi addu'a shikenan ba a so a bayyana barna irin wannan ba a faɗa dan zai iya kashe miki aure wallahi nadamar da kika yi ta isa Allah zai yafe miki insha Allah kuma muna miki addu'a Allah ya yi miki kuma duk matan da suke zinace zinace muna musu addu'a Allah shiryar da su Allah ya saka da alkhairi wannan take tambaya take cewa ya halatta ta duka har ƙasa ta tsuguna kenan har ƙasa ta gaida mijinta idan ya dawo sannan tambayar ta bi ta ce su bi ne mijin nata yana zagayowa ɗakin ta yi mu'amala aure amma baya uwar gidan haka wai saboda tana da yara wai mai hukuncin haka abu na farko dai wajen gaisuwa dukawa a gaida wani ba addini ba ne haram ne bai halatta ba durkusawa a gaida wani ko sunkuyawa ko irin gaisuwa nan a ce ina wuni barka dai ana sunkuyawa. wannan la ya haram ne hadisi ya zo yana na cikin riyadu salihina wani ya zo yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan uwansa za su gaisa zai sunkuya ne gare shi ko zai rungume shi ne ko zai masa kaza ko yi mai sallama manzo Allah ya ce mai sallama dan haka dukawa wajen gaisawa ko durkusa wajen gaisawa wannan duk gargajiya ne al'ada ne wanda ta saba shari'a mijinki zaki ba shi hannu ku yi assalamu alaikum me laifi a ba kuna gaisa da abokanan ku ba annabi ya ce duk wanda ya bada hannunsa ma dan uwan shi suka gaisa aka sallama kafin a rabu Allah ya yafi mijin kai baka so Allah ya fi mataka to idan ma baya gaisa da ke ba kuna kwanciya da shi ba wannan wani girman kai da wani nuna faɗin rai da fanka ma duk ba shi bane ba ba yana zuwa ya neme ki ba ku kwanta ya lallabe ki ma to dan ya mika miki hannu kun yi musafa kun gaisa zai tafi kasuwa ko ya dawo wani abu ne ba wani abu a ciki ya kamata mutane su zama wayayyu a addini mutane su zama masu fahimta mutane su zama masu ganewa don haka maganar miji ya zo ki duka tsakaninki da shi can kina can ƙasa kina tsugune kuma da daddare kuma zo ya lallabo ke dawo ya kwanta da ke wannan ai ya zama tifka da warwara da haka ki dai girmama shi wajen gaishe shi ki mutunta shi wajen gaishe shi ina kwana ina gajiya wannan ba laifi bane shari'a ta ce mace ta girmama mijinta kar kuma wani ya je ya dauka ya ce ai mun koya mata rashin kunya wa mazajen su tsugunawa a gaishe ka ko gaishe ka a tsaye ko gaishe ka a ainihin wato ai musaba da kai ba shine ke nuna rashin kunya ba ku bi addini ku bar gargajiya wannan kuma kowa ne ko baba ko yaya ko shugaban kasa ko ya eh, ko ma waye da ka sani in dai a musulunci ne in dai gaisuwa ta musulunci ne assalamu alaikum wa rahmatullah gaisuwan yan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullah wa tahiyyatuhum fiha salam durkuso sunkuyo duka wannan gargajiya ne ba addini bane ba musulunci bane kawai dai mutane suna yi a al'adunsu wasu ma har kwanciya suke kamar yarbawa za ga sun zo flat ma ake a kwanta duk wannan ya saba shari'a wanda wannan ba daidai ba ne kuma kuskure ne ya kamata mu yi abin da yake na daidai don haka idan mace ta zo gaida mijinta tana kan kujera na kan kujera ina kwana wannan ba laifi ko yana tsaye tana tsaye wannan ba laifi ko waye ma in ka gaishe shi aka wannan baka saba Allah ba don haka mutane ya kamata ku kula Allah ganar da mu kula isaka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa a ce bayan ta yi aure sai take alaka da wasu mazan amma dai ta ce ba zina ta yi ba to shine shirya ta zo mata take istighfari da hailalla da karatun qur'ani ta yi tawassuli ta roki Allah gafararsa to shine take cewa wai Allah zai yafe mata insha Allah Allah zai yafe mata amin amsa wannan makamance wannan tambaya tunda ta ce ba zina ta yi ba amma ki sani wasanni da maza ma zina ne ayi manzo Allah ya ce al-ainu tazni wa zina an-najr ido yana zina-zina idan shine zirawa namiji ko mace kallo na sha'awa Waliyadu tazni wa zina halbatsh hannu ma yana zina zinan hannu shine runguma da kamawa duk wanda ya sa hannunsa ya taba mace ya taba wajen mace ko ita ta taba wani namiji ta ji daɗi zina ne wa rijlu tazni kafa ma tana zina wa zina hal zinan kafa shine ta taka ta je gurin wal farji yusaddiqu dhalika aw yukadhibuhu farji yana gaskata haka ko ya karyata haka don haka abin da kika yi barna ne sabon Allah ne ki ci gaba da neman Allah zai yafe miki in Allah ya sa da kuma kar ki gaya mijinki dan zai rage miki daraja da kima wallahi alam Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce kanwata ce take gidan aure amma duk sanda ta ji motsin kishiyar sai ta ji gabanta ya faɗi ta shiga tashin hankali ta kasa samun nutsuwa shine take neman wace addu'a za ta dinga yi gaskiya ke nemi magani duk wacce ta ji kishiyarta tana mata sa mata faduwar gaba tana firgita tana tsorata to ba mamaki akwai sammu akwai sihiri a cikin lamarin haka ina baki shawara maza maza maza da wuri ki je ki nemi malaman sunna su baki ayoyi na ruqiya da ayoyi na ibtalu sihiri na kare sihiri ki je ki ta karanta ki nemi ganyen magarya guda bakwai ki je ki nika su ki karanta waɗannan ayoyi kamar haka ki karanta alif lam mim zuwa muflihuna aya biyar ki karanta ayatul kursiyu a cikin ruwan ki karanta amanar rasulu a cikin ruwan ki karanta ba'u ma tulu shayatinu ala mulki sulaimana a cikin ruwan duk cikin suratul bakara ne sannan ki zo ki karanta wasafati safa fazajira ci zajira har wajen ayoyi guda goma ko sama da haka sannan ki zo ki karanta qul kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku da su kuliya ayyuhal kafiruna duk a cikin wannan ayoyin da na faɗa surori ki dai karanta sai ki rinka wanka da wannan ruwa sau ɗaya sau biyu sau uku a yini duk sihirin da aka miki ko sanmu zai karye ki zuba wannan ganyen magarya kwaya bakwai ɗin da kika nika a cikin wannan ruwa wannan kuma namiji zai iya yi mace ma za ta iya yi duk wanda yake zargin an masa sanmu ko sihiri ko namiji ko mace ko babban mutum ko yaro ku lazimci mu wannan yana da amfani wankan ganyen magarya tare da karanta waɗannan ayoyi akwai wani littafi yana nan an sa addu'a war ruka min alkitabi was sunna wani littafi kore green dan karami kamar hisn muslim da wanda hisn muslim da wanda ya shi duk iri ɗaya ne duk mai littafin ɗaya ne a ciki akwai wannan addu'o'i da yanda ake warware sihiri ko ake tsammanin sihiri ya kama mutum gaskiya ba baki da lafiya in dai har da kin ji motsin kishiyar ki gaban ki yana faduwa to ta je ta miki kulle kulle wannan kishiya mai wannan ɗabi'a Allah shirya da ita ko kuma mata masifafin mata fitinannun mata da kuke bin gidajen bokaye kuke sharri wa abokanan zamanku kuna zuwa kuna kai su gidajen bokaye Allah shiryar da ku Allah ganar da ku in dai wannan duniya ce billahi azimu sai kun kunyata a cikin ta duk matar da ta kai abokiyar zamanta gidan boka aka yi mata sammu aka yi mata sihiri Allah bai zai kyale ki ba ba za ki samu biyan bukata ba duk abin da kike Allah ya shiryar da ke Allah ya ganar da ke Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce ita da mijinta in ya samu abin alkhairi baya faɗa mata ɓoye masa mata yake yi to amma ita da abin da ta same shi abin da ya same ta tana faɗa masa to abin ya ishe ta shine take gani ita ma ya halitta ta daina faɗa mishi gaskiya ai shi laifi yayi na sha gaya muku a fatawata ba a rama laifi da laifi laifi yayi ya ki ya gaya miki kuma kin ji ba daɗi to ke ma ya zaki ki zo ki masa abin da shi ma bai ji daɗi ba da ku je kiyama yana bin ki kina bin sa ai gwanda ku je kiyama ke kike bin sa bashi da haka kar ki boye masa ki gaya masa daidai gwargwado in kuma baki gaya masa din ba baki laifi ba sai dai abin da yake da haƙƙi ne zama na dole a shari'a mijinki ne sai kin gaya masa in wannan ka in baki gaya masa ba to Allah zai kama ki amma dai shawara ki ci gaba da gaya masa dan ya ga cewa ke din kin fishi kuma kina kula da haƙƙi wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan tace tana neman addu'a kasuwancinta ne idan ta sa kuɗi tana tunanin riba amma kudin ma kan shi baya fitowa ballanta na ribar sannan ta ce tambayar ta ta biyu ita da mijinta baya ba ta kuɗin cefa ne isassu wata ran ma sai ta yi ciko to shine sai take ɗaukan ɗari biyar a cikin kuɗinsa amma baya sani sannan wata ran ma ta ce ya zubar da dubu uku ta ɗauka amma harka gida ta yi da su shine ta ce ta ci halal ne ko haram to na farko dai maganar kasuwanci in kin zuba jari jari ma baya fitowa ballantana riba ai kin faɗi dalilin inda kuɗin yake tafiya <laughs> ko ba ka ware ba <laughs> to ta ce idan ta zuba jarinta uwar jarin ma ba ta fitowa ballantana riba to kuma yanzu ta ce mijinta baya bata kuɗin cefane eh. sai ta yi ciko ko sai ta yi kaza to kaga ai wannan ya nuna cewa wannan abin da take yi na cikawa abincin ina fata ana fahimta cika wanda take yi na wannan abincin shine yake cinye mata jarin sannan tsakani da Allah yana cin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu kula da shi abubuwa masu muhimmanci shine mu rinka kulawa da matanmu kuma jarinki da kike yi yana lalacewa shawara ta gare ki shine ki canja sana'a da kin gwada wannan bai yi ba ki canja sana'a in kin gwada bai ba ba ki canja sana'a ba sai ki canja wata sannan mijinki nan da kike cika mai kuɗin cefane lalle fa ki tsaya ki nemo ki. lalle ki tsaya ki nemo hakkin ki lalle hakki ne ya baki kudin cefane ya ciyar da ke ya taimaka miki ya ciyar da 'ya'yansa wannan dolensa ne kuma ba ruwansa da kudin ki na gaya wa mata ina musu fatawa idan mace tana albashi fa ba ruwan mijinta da albashinsa in mace fa tana kasuwanci ba fa ruwansa fa da kudin kasuwancin ta fa wannan fanata ne kuma kar a ɗora mata nauyin gida kar a ɗora mata nauyin kulawa da kuɗin makaranta da 'ya'ya kar a dora mata dan in an yi mata haka an zalunce ta kuma an shiga hakinta amma ku kuma da Allah ya sa kuke kasuwanci kuna da kuɗi ku taimaka wa mazajen ku abu ne mai kyau kwarai ki tallafe shi idan albashinsa ya yi nisa bai karɓa ba ki tallafa masa ki agaza masa sannan abu na ƙarshe kuɗaɗen da take ɗauka wannan duk halal ne duk wacce ta zo ba a bata kuɗin cefane ba a wadace suna zaman yunwa da talauci kika zo za ki ware masa kayan wanki kika tarar da wata yar ɗari biyar ɗauke ta ki sa ta a cikin cafane ki sayo wake da daddawa da gishiri da magi ku je ku cinye ai shi ya ci sa ne ai daman da ke da shi ɗin da 'ya'yan aidin nasa ne don haka gida ne ya ci gida kawai ku ɗauka ku yi amfani da shi ba haramun ba ne Ƴan dubu ukunsa da ya zo ya zubar kamata ya ki mai bayani ki ce mai gida ga dubu ukun ka zubar Dan kar ya zo ya ce kuma ke ɓarauniya ne magana daukan dubu uku kan gaskiya ba daidai bane kuskure ne ya kamata ki miyar masa dubu ukun sa amma dan ɗari biyar ɗari biyu wani a kuɗin Najeriya kenan in a nan kamaru ne ban san nawa zan ce ba a jaka ɗaya jaka biyu za a yi hidima to dala ɗari zan ce ko ai na ka san yanzu a Najeriya an ce dala ɗari mu fa kuɗi ne babba dala Amerika kenan eh kaga wannan ai akwai hadari kwarai da gaske ba zan ce mace ta ɗauki dala ɗarin mijinta ba gaskiya akwai matsala aure zai mutu amma ko nan kamaru Nijar an ce dala ɗari ba yawa ana nufin dalar Nijar dalar Kamaru Allah ganar da mu wannan dai sai ke nuna mana malam da yawa cikin mazan nan ba sa kula da matansu Allah ya sauwaƙe almuhim duk wacce ta ɗauki wani abu a aljihun mijinta ta yi cefane da shi ko ta sai abinci a gida aka ce ba haramun ta yi ba wallahu alam Allah ya saka alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa sun zo za su yi tafiya ne a gidan mai to sallar azahar ta yi ba su yi sallar azahar ba so da suka yi gaba sanda za a tsaya la'asar ta yi to shin za su yi kasar ne hawacin azahar din wacce ta riske su a gida ban gane tambayar za su yi tafiya lokacin azahar ta yi ba su yi azahar ba sai aka shiga mota to da aka shiga motar aka yi tafiya sai aka tsaya a yi sallah sanda aka tsaya a yi sallah kuma la'asar ta yi to za su yi kasar ha'a zahar ne ko iya la'asar za su yi yan kasar ha'a zahar ai ita ke lokacin la'asar da azahar ai yana ciga a haɗe ke da lokacin azahar da la'asar ai a haɗe ke mm. da haka za su iya yi wallahu alam to Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah ayi wa mazaje nasiha akan rashin nuna matansu appreciation wato godiya akan kyautatawa da yawansu ba sa yin haka ta ce da yawansu maza ba appreciation in kai abu ba godiya ba komai a yi nasiha dan Allah wallahi wannan kan mata sai dai ku yi ta hakuri za mu yi ta musu wa'azi kullum muna musu yawanci mazan mu da kuke gani ba sa godewa yawanci wani namijin ma saboda tsabar kidahumanci da rashin ganewa shi gani yake wai ci baya ne wai in matarsa ta mai wani abu wai ya ce hajiya na gode Allah miki albarka ba sa yi to amma ku sani kuna yin aikin ku dan Allah ne ko duk matar da ta bi mijinta ba ta yi dan Allah ba ko ya gode ko kar ya gode ki ci gaba da ke dan Allah ki Allah zai baki lada inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura muna yi muku ne dan Allah mu ba ma neman ku ba mu sakamako ko wata godiya ba mu da bukata dan haka ki ci gaba da kyautatawa baiwa Allah ki ci gaba da yin kwalliya ki ci gaba da yin ado ki ci gaba da yin mai abinci akan kari ki ci gaba da kula masa da 'ya'yansa ko da bai taba buɗe baki ya ce ya gode ba mala akwai matar da ta ce yau shekarunta sun fi goma tare da mijinta ta ce wallahi ba za ta iya tuna rana ɗaya da ya zo ta yi ado ko ta yi kwalliya wai ya zo ya ce mata wai ya gode ta yi kyau ta yi ba ba sa yi sai dai waya sai chatin kaga namiji yana sa waya a gaban sa yana ta dariya <laughs> matarsa ta yi kwalliya ta yi ado amma baya kula ta wallahi tallahi sai Allah ya tambaye ku abinda kuke wa matanku na rashin kyautawa Allah bai zai bari ba amma dai ku yafe wa mazajen ku ku ta musu addu'a Allah shirya da su Allah ya ganar da su Allah ya saka da alkhairi wannan wacce ta rubuto tambaya ce wacce ta ce an mata fyaɗe shekaru da suka wuce ta hau babur shine take ƙarin bayani take cewa wuka ya zare mata sannan kuma ya kwace mata wayoyi da sauransu amma abin har yanzu in ta tuno tana shiga tashin hankali da Allah a bata addu'a dai da za a yi da za gaskiya ne ka san zaka yi tuna mun tattauna eh, na ce yaya aka yi ya sadu da ita ashe kaga yanzu ta yi bayani lungu ya shiga da ita ya zare mata wuta yanzu wuka ka ji bala'i mala yanzu kun ga yan acaba Allah ya sa ku shirya Allah ya shiryar da ku Allah ganar da ku ya koyan acaba ashe yanzu dan acaba mai tuka mace yana tafiya da wuka dan in ya dauki mace je mata ta'addanci wallahi ku ji tsoron Allah to ba ki da laifi tun da ke kan tilas aka yi miki amma wannan damuwa imani ne ai wannan damuwar da kike imani ne ba za mu raba ki da shi ba duk lokacin da kika ji ciwon Allah yana da kankare miki zunubin ki ne amma maganin abun shine karatun alqur'ani ki ta karanta alqur'ani ki ta karanta alqur'ani ki rinka karanta wannan addu'ar Allahumma inna hadha munkarun fala arda Allahumma inna hadha munkarun fala arda Allahumma inna hadha munkarun fala ardahu haka zaki ta maimaita Allah kara miki imani baiwa Allah Allah ya saka da alkhairi wannan take tambaya wai me hukuncin wacce ta yi zina wai amma ba a san ranta ba wai asiri aka yi mata ko shafar aljanu duka dai hukuncin ɗaya ne inda ba ta da hankali an mata asiri ne ko aljani ne ya shafe ta aka yi zina da ita ba ta da laifi la yukallifu nahu nafsan illa wus'aha abinda ba za ta iya ba ba za a mata tilas ba sai dai ta ci gaba da istighfari da tuba Allah kiyaye mu Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce ayi wa mijinsu nasiha su hudu ne amma wallahi baya musu adalci ɗaya yake fifitawa akan su ukun sun kasance wai har Allah ya isa suke masa su ce Allah ya saka musu to ko lalle Allah ya isan kun nan sai ta bi mijin nan amma ku sani fa Allah ya isan da kuke masa Allah ya isan da kuke masa Allah ya isan da kuke masa wallahi tallahi za ta kama shi kuma lalle ne lalle ilalla ko shakka babu matukar ko shakka babu matukar bai daina ba matukar bai gyara abin ba to za a samu matsala kwarai kwarai da gaske yayi kokari ya gyara kuma Allah ya isan da aka yi Allah bai zai bari ba kuma ya tabbata a cikin hadisi sahihi ingantacce manzo Allah yana cewa duk wanda yake kula da mata ɗaya ko biyu famala ila ihdahunna ya karkata zuwa ga ainihin ɗaya daga cikin su ya kiya ya taimaka wa ɗaya ya cutar da ɗaya to zai zo ranar tashi alkiyama wa shiquhu ma'ilun ainihin wato wato ɓangaren jikinsa ɓangaren jikinsa wato yana jan ƙasa wato ya zo ya aikata zalincin kuma Allah ya nuna masa zalincin aikace wallahi ku tausaya wa mijinku Allah isan duniya za ta bi shi kuma ta lahira ma wallahi sai ta bi shi ku ji tsoron Allah a yi kokari a kiyaye Allah ya taimake mu Allah samu dace Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa me hukuncin mutumin da baya sallah na farko sannan yana hana matansa ma'amala da mutane sannan baya girmama 'yan uwanta sannan ya hana su sana'a ya hana su karatun islamiyya ba aiki kuma ya hana su aiki ta ce yanzu haka yaran uwar gidan biyu ba sa sallah in aka ce su yi sallah sai su ce ba za su yi ba amma ita ta ce ba ta haihu da shi ba da Allah kuma wai shine take waswasi wallahi ni shawara ta inda wani abin da kika faɗa gaskiya ne ki nemi wani mijin ba shi ba amma idan za ki iya gyara shi baya sallah ya'yansa ba sa sallah baya adalci duk abubuwan da aka faɗa na arziki baya to me amfanin zama da shi ai ba wani buƙatar ki wata fatawa amma kuma gashi ma ba ku haifu da shi ba idan za ki iya gyara shi ko ki sa ai mai nasiha ya gyara ki zauna da mutumin kirki mutumin arziki ya yi kyau in ko ba za ki iya ba to gwanda ki nemi ya sauke miki ni dai a fahimta ta ban ga amfani da zama da wannan mijin da zai tara ma uban bakin ciki da bacin rai ba Allah shirya da su Allah gana da su Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce tana sana'a kulliya ce wato makeup ta, na mata shine wata kwastoma dinta ta gayyace ta akan za ta je ta mata kwalliya to wai da aka je kawai sai aka turo mata da guest house ne haka aka kai ta a nan za ta yi kwalliya har ta kwana a can a coci ne wai to shine har ta tashi da asuba ta tashi ta yi sallah to wai shine take cewa ba ta aikata wani laifi ba hakan da ta yi ta yi sallah kama a coci amma a guest house ta ce na ce guest e eh, ba laifi sallah ki ta yi ba laifi ba ne sallah ki ta yi kuma uh, a kiyaye idan an zo gyaran jikin matan na a daina kallon tsaraici bai halatta ba ko da kina make up kina gyaran jiki ki kalli tsaraici. amma sallar ki ta yi wallahu alam Allah ya saka da alkhairi tambaya ta kusa da ƙarshe take cewa mamatta ce ta rasu amma ana bin ta azumin watan Ramadan shine wai suka rama mata to amma bai sun ji an ce wai ba a rama azumin watan Ramadan wai sai na ba ana ramawa mana ana ramawa abinda kuka yi daidai ne ya halatta ku ramawa mamanku ya halatta ku ramawa babanku azumi ya halatta ku yi kaza ya halatta ku yi kaza wannan ba laifi bane wallahu alam to Allah ya saka da alkhairi a nan muka kawo ƙarshen shirin wannan tambayoyi muna yi wa malam bangajiya da kuma addu'a Allah ya saka da alkhairi to muna godiya kwarai da gaske yan uwa musulmi ga tambayoyin da zamu iya amsawa sai kuma wata wani zaman insha Allah talata mai zuwa da ikon Allah za mu sake ainihin wato haduwa da ku kamar yadda na gaya muku insha Allah ta'ala wannan wuri yau da muke a kamaru muke muna a teku ne inda ma za ku iya duba can ga wani jirgi malam ai ya kamata a nuna musu su ga su ga su ga jirgin nan malam ai da da da an dora ni akan jirgin nan wallahi na dan shakata wallahi kuwa wannan tambayoyin da aka mun malam mutanen kamaru muna muku addu'a da fatan alkhairi Allah ya bada lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa taku kuma wannan arziki da Allah ya baku na ruwan teku da sauransu muna fatan Allah ya ba ku ikon amfanuwa da shi kwarai kwarai da gaske kuma alhamdulillah cikin muku Allah kamar yadda muka yi bayani mun zo ne da'awa muna garin yawundi muna garin duwala eh, a mai abbas abbas nabal abbas nabal nan wato kamar wani port ne base ne inda ake sauke kwantinoni da kuma sojojin ruwa barikin sojojin ruwa da kuma dai sauran so yanzu nan muna cikin kulawa da ta Allah ta baraka wa ta'ala fatan mu Allah sa albarka gobe kuma insha Allah ta'ala za mu karasa za mu tafi yawunde can ma za mu je mu buga a yawunde ma akwai ruwa aiko ayya yawunde ba ruwa eh, sai Najeriya eh, sai Najeriya to Allah sa mana albarka muna muku fatan alkhairi kuma dan uwa injiniya Abdullahi Adam Musa da ya karanta mu wannan tambayoyi muna masa addu'a Allah ya saka masa alkhairi kuma Allah ya sa ya ƙara iya karatun Hausa dan na ga iya karatun Hausa sosai ba Allah sa ya kware ya ringa karanta mana tambayoyi daidai muna kira ga iyaye mata da suke rubuta tambayoyi har yanzu na ga dai tambayoyin sun gyaru ana an dan rage surutu eh, wasu sai ta kawo tarihi ta kawo labari ta kawo kaza ta kawo kaza da sauransu Allah ya sa mana albarka Allah ya sa ku gane kuma Allah ya sa mu gane wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh